daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Alhamis ɗaya ga watan Fabrairu na shekarar 2024 Shirin yau da gobe zai zo muku ne daga Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan matsalolin da marayu da iyayensu mata ke fuskanta da kuma hanyoyin da wata kungiya a Kamaru take bi wajen taimaka musu. Sannan kuma muna tafe da filin nishaɗinmu baya ga haka kuma za mu leƙa filin girke-girkenmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu. Barka masu sauraron mu a yau dai muna cikin shirin yau da gobe kamar yadda a kodayaushe yaushe zani je na wato tattauna da wasu mata waɗanda suke da ƙungiyoyi da shugaba da mataimakiyarta za ku ji dai yadda ku biyo ni sau da kafa za ku ji yadda tattaunawar za ta kasance kuma za ni cewa matar da su gabatar da kansu. Mm. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, nace Hajiya Rukayya Abdullah. Mm. Kuma mu ne muke jagoran ƙungiyar maraya gina kansa mm. wanda take taimakawa marayu su koyi sana'a kuma tallafa musu su buɗe kansu kamar da sunan ƙungiyar yake. Mm. Masu sauraro muna yin muku gaisuwa da fatan alheri. Mara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Aisha Muhammad Awal. Ni ne mataimakiyar Hajiya Rukayya a cikin wannan kungiya mai suna Maraya ya gina kansa da kansa. Madalla godiya ta musamman ga wannan bayanin da kuka bada. na farko dai zana so na ji ta bakin wato ainihin shugaba malama rukaya kenan na kungiyar maraya gina kansa mai ya ji hankalin ke har kika wato kafa wannan kungiyar na taimakawa marayu wannan dai abin da ya ja kungiyar malamai muna shine dama can a cikin makarantar mu muna taimaka mu bukata mm. tare dala 20-20 kowane ranar laraba mm. idan azumi ya kawo kai shi musu dan abinci dan tufafin raba ma mabukata da marayu hmm. to muna cikin haka dai la da ikon sa da yan mako mutum ne shiga wani hali na rashin lafiya ba kuɗin biyan asibiti muna hmm. taimaka mu biya a dala ishirin ishirin da taimakon Allah hmm. to sai wata yar uwa ma ta shigo ta same mu ta Aisha ko take ba ta nan hmm. sai take ce ba abin da kuke to ne za mu sa hannun mu mu tallafa mu da yin tare hmm. har jama'a su san wannan kungiya muka ce to gashi nan dai yadda muke ta kawo na da ra'ayi yaro na da makaranta ya kawo ra'ayin shi shi ma ba nemi suna muka ce sunan shi a ra'ayi ya gina kansa muka soma dai mu uku muka nemo a tsakanin ku kenan ku eh sannan mu muka nemo eh, Aisha hmm. ita ma Aisha kenan ta zo hmm. na gaggaya mata muka gaya ma yan makaranta ku ce to yanzu mu ce daga yan makaranta mu koma maraya gina kansa hmm. amma kuma muna so kowane wata to biyar ga wata kowane wata mu bada da dala ɗari to Allah da taimakon sai dai muna gaya musu kowa ya amince da kowane wata muna haɗa dala ɗari ɗari shekara na zagayowa muka ɗan samu abin da za mu ɗauki ma'aikata mm. muka fara dai da marayu na ga guda biyar ku mm. muka ɗauke su namiji je aikin makanikanci yan mata kuma suka je aikin ɗinki mm. to Allah taimakon sa dai ɗan mata uku muka samu suka gama aikin da guda ɗaya ta kasa da juriya da mm. bare daga wani amma shauran da su iyaye mun yaye su madalla malama aisha ko kamar yadda dai muka je ainihin shugaban kungiyar a kasancewar ke mataimakiyarta ta fara maganar cewa sun fara da kun fara dala ashirin ashirin to a halin yanzu shin kuna da wasu mutane waɗanda suka dafa muku baya dangane da wannan tafiyar da kuke yi ko dai a'a har ila yau dai da karin kanku kuke cin gashin kanku a tafiyar da kuke a gaskiya dai ba mu da mutane haka to amma dai akwai waɗanda suke a baya hmm. da suka dan taimaka su dan kawo agaji su dan bamu dan hmm. agaji amma ba su so a san da su hmm. ba su wato kaba in muka yi magana don wani sa in muka fita taro mm. ko irin akwai ko walima haka nan to mukan gabatar da mm. aikin mu da muke yi a nan to mm. a cikin ikon Allah da rahaman shi mukan samu wanda yake kawo agaji ce ce ko a wani wuji kuke sai kawai muna zaune sai muga kawai an turo mana da aike ba tare da mun san waye ba to madalla yadda kuke tafiyar da wannan kungiyar a koda yaushe shin kuna samun taimako akwai waɗanda wato suke kawo muku wasu tunani da wasu hange ta yadda za ku iya ku ci gaba da wato tafiyar da wannan ƙungiyar. kungiyar eh alhamdulillah ƙungiya a farko dai mun so ma bamu yi so kamar dun mambar biro wato waɗanda masu kula da sha'anin kowa ya kawo shi ra'ayin ba mm. amma wancan shekaran ɗin shekara na biyu kenan na taro na ƙungiya mm. muka sa muka sa mambar biro to a cikinsu su dai mataimaka kenan mm. su ne tambayi kowace wani ra'ayi ta ga mu samu abin nan da ya ci gaba mm. to alhamdulillah tsakanin mu dai muna samun goyon baya musa'in kuma idan muna hira da wasu ko malamai ko kamar su yan jarida kamar kike ma akwai ra'ayin da kika ba mu shawara kika ba mu duk mun saka a wannan babban taron da muka yi alhamdulillah musa'in kuma nemi kamar irin wanda suka yi ko boko da yawa hakan nan mm. wanda suka karatu kamar sun je ku saudiya sun dawo muna hira da su ɗalibai haka suna ba mu shawara to ku ɗan ƙara kaza mu ɗan yi kaza to taimakon Allah dai yana tafiya alhamdulillah madalla to a yanayin da kuka tafiyar da ainihin taron da kuka yi kwanakin baya na hada kayayyaki da sauransu misali wani adadi kuka dauka na horas da wa'annan matar domin ba kawai kun tsaya akan wato 'ya'yan marayu ba ne saboda kuna taimaka ma wa iyayen marayu da wato su yi kokari su kama sana'a domin su rage muku wani nauyin ta wani fannin din to yaya kuka tafiyar da wani yaya kuka jawo hankulan waɗannan iyaye mata marayu har suka amince muku da wannan tafiyar din alhamdulillahi mun yi musu magana suka kawo mana kukan su cewa in sun far 'ya'yansu sun zo neman sana'a babu wanda zai kula musu da su mm. to dai a cikin dai kungiya dai mm. akwai wani yadda muke yi kuma wato kowane bayan sati biyu na alhamis mm. muka iya haɗa abinci a cikin makarantar mu. mai magin dala goma mai albasa ɗaya mai shinkafa kilo ɗaya mai taliya ɗaya to yanda muka da muka sa su suka amince suka karbi za su dauki aiki hmm. sai Allah kuma ya taimake mu akan wannan sai kasance to kowane bayan sati biyu muna iya kokari sai mu hada musu wannan kayan abincin din hmm. don a cikin ikon Allah da rahaman shi hmm. alhamdulillah mukan hada abincin yakan haɗu mu samu taimaka kamar mai iyaye biyu uku zuwa hudu. da malama ya zaki yake karin bayani dangane da wannan tambayar da na wa malama aisha eh to abin da ya sa muka kuma da kwaɗaitar da iyayen yara mm. akwai wa'insu iyayen marami a yansu ƙanana ne mm. suna zuwa boko suna zuwa makarantar muhammadiya mm. sa'an nan wa'insu kuma ya'ya'yan matan din suna tsoron barin su su a fita su je su ne koyi sana'a to da muka ga wa'annan da suke da ya'ya kanana da kuma suka ga cewa in dai za mu iya ba su tallafa musu da abinci to su ma za su koyi sana'a saboda su ɗauki nauyin 'ya'yan. ta wannan hanyar kuka bidiro da wannan zama na ranar alhamis ko mu musu abinci don idan waɗansu iyaye marayu da wuraya suke yawo gida gida suna yi na gidan masu abinci su yi ni daga safiya har yamma don a ba su jaka a ba su sauran abinci mm. to sai muka suka ce in suka je sana'a ya za su samu abin da za su ci mm. sun muka kuma idan iyayen nan suka iya yau mace tana ‘ya'ya biyar marayu ko shida idan ta iya sana'a za ta kula da ‘ya'yanta nan ke daya amma idan ya ce mata koya ita wala Allah ma ta yi aure amma wahalan uwan na nan da sauran kanne sun ka to me yasa idan iyayen za su yadda su ba za su koyi sana'a ba mu tallafa musu da abinci su kuma su yi sana'a bikin ga uwa ne za ta ba da karfi sosai da mm. yi aikin inda ta tuna yaranta fa wallahi alhamdulillah a cikin su wata baiwa Allah da ta tafi tana da ɗan tsohon keke ta sama gun makwacinta in ta je ta yi aikin ta dawo shi tana yanka a gaban 'ya'yan su 'ya'yan ta biyu sun iya ɗinki ta iya ɗinki alhamdulillah to kin ga nan ne faɗaitar da mu kuma alhamdulillah hakan kuma ya kyau sosai saboda yanayin da kuka tafiyar da lamuran ɗin Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. Haba yara Allah na nan, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda yan yara manyan gobe haba yara allah na nan yara allah na nan haba yara manyan gobe. ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah rana ba yara haba yara ba yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kan yan yara manyan gobe Saba yara Allah na ga yara manyan gobe, saba yara Allah na don yara manyan gobe. sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau sannan kuma kuna amfana. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To malama Aisha, yanzu ba ku ga cewa a yanayin da kuke tafiyar. Wasu lokutan yayin da misali idan kuka zama haɗa taro ba za ku ku gayyaci tunda ike mun san wayannan mutanen da kuka yaye kun biya musu ɗinkin ne to me yasa wasu lokutan da idan kuka yi zaman wato ainihin taron ƙungiya ba ku iya kiran waɗanda suke da wannan sana'ar kamar sana'o'in da kuke bukata wato ko sanya 'ya'yan marayu a ciki duk da cewa kowa yana son aikin lada ko ba haka ba me yasa ba kwa gayyatar manya waɗanda suke da ma'aikata ko wato malaman makarantu ko kuma waɗanda suke da makaranta ko kuma waɗanda suke horas da batun magana zancen ɗinki da su kasance tare da ku cikin wannan ƙungiyar saboda su ga abin da suke tafiyarwa ta yadda su a ce kowanne ka iya ɗaukan wato maraya guda ya horas da su ko kuma iyayen maraya. ba ku yi wannan tunanin ah, da farko dai ba mu yi wannan ba kuma ba mu saka su a ciki ba amma da yake taron mu mun kasance muna yin shi wannan ne dai muka yi babban taro da muka gayyaci kowa da kowa ya zo wannan taron mm. amma na farkon da muka yi mun kasance mu ya mu ne mm. to na biyun da muka yi ma mun kasance wuya mu hmm. to yanzu na uku nan da muka yi shine muka gayyaci kowa don akwai da yawa da basu san me muke ciki ba hmm. akwai waɗanda suka sani to a yanzu ma alhamdulillah a cikin mu yanda kika faɗa hmm. to akwai waɗansu ma da suke da sana'o'in da suka kwaɗaita cewa za su ɗauki mana yara don su taimaka mana su ma su koya musu ba tare da mun biya ko dalar mu ba. malama Maruƙayya kina da ƙarin bayani a kai eh, tana da ƙarin bayani domin gaskiya kam mun so da a tun farko mu yi haka To ƙungiyoyi suna fitowa da yawa shi mutane ba sa yarda da mutane sai muka ce bari mu fara da taimakon Allah mu ga inda za mu tsaya in Allah ya sa mana albarka a ciki za mu fito fili wata rana har mu samu mu gida su to alhamdulillah kamar da malama Aisha ta faɗa banda muka yi taro har an watse ma ce wani bawan Allah ya ce a zo a kira ni to da na zo sai ce mini shi kafinta ne yana gado da kujeru ke da ya kafinta ne sai ce da zan kawo mishi yara marayu guda biyu Allah da zai koya musu sana'a na ce alhamdulillah da wata baiwa Allah kuma ita ma tana ɗinki ta ce min ta yi ɗinki shekara talatin kenan ta ce da mun samu gidan sana'a wato kamar babban shago a sake kekuna to ita ta ba ta ba da kanta da dawo shagon tana koya ma su. to yanzu ina maida miki da wannan ta tambayar yanzu a yanayin da kuke tafiya tun da ita wannan baiwar Allah ta bidiro muku da wannan shin kun fara tunanin aiwatarwa eh to alhamdulillah ran da muka yi taro mun yi magana a cikin taron mu babban manufan mu mm. shine a tallafa mana sai sam ka shi kamar sarki asawa mm. da manya attajirai to da 'yan kasuwa daidai gurgudu daidai da bayan allah da alhamdulillah da malamai muka gayyace su da kuma 'yan aikin gwamnati wannan kuma na ta shawara ke cika ma bani allah ya saka da alheri to da suka zo ce muka abin da muka ci musu asalin wannan taron da muka yi shine a tallafa mana mu samu buɗe shago mu samu wani gida ko wani babban shago ne da za mu sa kekunan waɗannan marayun da suka iya sana'a da waɗancan uku na farko da waɗannan biyar na ƙarshe da wata da gudu eh, wato tara keke tara dai muka bayar da aka soma alhamdulillah to akan cewa idan suka tallafa mana muka buɗe wannan aka samu mana shago ko da gida ne ko dai shagon daidai alhamdulillah mu sa kekunan ɗin a ciki sai waɗannan iyayen marayun da suka koya da su marayun da suka koya da duk sauran 'ya'yan da zamu ɗauka sai su biyo bayan su su zo suna koyo a wannan wajen in muna biyan jaka biyar ne a shaguna to su kuma za mu dinga bada jaka uku ko jaka hudu gari ba su yi a banza ba to sai kuma ya zama na abin ya haɓaka da a samu sauƙin koyo kuma ƙungiya ta samu ci gaba. menene hangen ku na nan zuwa gaba game da wannan ƙungiyar ɗin? gaskiya muna so in allah ya taimake mu dai muna so mu ɗaukaka mu ɗaukaka mu ɗaukaka har gaba gaba dai domin gaskiya yadda muka yi a koshen mu da muke da niyya in Allah ya taimake mu waɗanda muka kai kukan mu gare su suka taimaka mana mm. in muka samu shago muna da koshen in cewa kayan material ma za mu kasance mu za mu saya mu zuba shi Mm. a ciki ba shi an fita an nema a waje ba ana yi mana infesin wannan kuɗin zai samu ci gaba da taimakawa marayu da shi madalla to shugaba malama rukayya na wannan kungiya na maraya eh, yawa ya gina kansa yanzu wani kira ne kukunci wata kira ne zaki iya ke ga wato ainihi al'ummar gari baki daya game da wato tallafawa marayu to alhamdulillah abinda na ce sun ke kira bayan Allah su taimaka ma wannan kungiya ko marayu shi eh, shine mutum ya da abin da Allah ya sauka masa akwai wani foshe da na gani mai dan uwa hmm, da yake cewa idan da za a samu kowane mutum ɗaya shiga kungiya a bayansa a samu mutum goma na da kowane mutum da ya shiga ƙungiya ya kawo mutum goma in an ce da dala ɗari ɗari ko jaka jaka mm. wannan taimakon in zai saka a buɗe musu babban gida kai a samu gida ma na marayu ba abin da ba samu gidan goye marayu ke goye marayu ba suna da gidajen da suke a buɗe musu sana'a a sa wajen magazin tara abincin da ake raba musu mm. kayan da ake kawowa na marayu mm. ana ajiyewa a nan duk lokacin aka kawo da muna samu aka kawo kashin mu mu raba mu raba a kawo abincin mu yi fakai fakai su mai su waye idan muna da gidan wannan mm. ga magazin ga shago kuma shagon kamar da yar uwa tace kungiya za ta nemi da taimakon Allah ko wani bawan Allah ko mm. baiwan Allah a sai kayan ɗinki a cika a nan mm. da za su dinka ɗauka suna saye suna sayarwa kungiya mm. na juyawa domin in aka ce aka yi hakan ne wallahi za mu rage raɗaɗin da marayun nan suke fuskanta domin yau muna saya musu keke mu koya musu sana'a amma waɗansu su biyar lungu ɗaya suke da shi bayan lungu ɗaya suke da shi kuma a cikin kurɗe kuma lungu ake samu ɗakin katako ruwa ya cika ma suna yasa kai na mutum zai yi dinki ku yi burin mu muka cewa ga shago sun sa kayan aiki iri ɗaya ana ta dinki har kwamfanya su duka kawo musu ɗinki ko su marayu ko wani kungiya ma su duka kawo kayan su ana dinka musu wa'annan marayu su kafo har ma kungiyar na ya zama a hannun su ma suna tafiyar da marayu sun san raɗaɗin da maraya yake ji. Madalla malamai godiya muke ga malaman duka biyu waɗanda suka ba da gudunmawansu a wannan wato shiri na yau da gobe kuma kuna ji da yadda ainihin malama rukayya ta yi bayani da ainihin mataimakiyar ta malama aisha akan cewa burin su su ga cewa sun kyautata rayuwar wa'annan marayu da iyayensu su inganta rayuwarsu ta wajen da maraya zai dogara da kansa zuwa gaba da ba za a samu wato kuma tikas a rayuwa ba sanin cewa an ce idan aka kyautata wa maraya malama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da wanda yake kula da maraya tare suke a cikin aljanna sai nuna yatsun tsunshi haka kuma duk wanda ya sa dalan shi sai maka ba maraya bayan Allah kan kawo kuma kuka bayan Allah na wancan kana zaune da yawa kana da marayu ƙanana marayu wallahi duk cikin da abinda zan sa bakin salati babu akwai wata a nan kusa in sai ma muna ci idan akwai wanda yake so ya taimaka ya zo ya ce ma ya ce musu ya zo ma mu nuna musu ma inda suke mm. taimaka mm. alhamdulillah mu magana ranar da da safiya wasa ya ce zai zo ba gyara ma masu hannu da shuni a mm. gari ne ba kamar da alhaji ruwa mu ya rubutu mai mana alƙawari Muhammadu Yakubu wanda shi ma muka sun yawa duk ai magana da Alhaji sun ce za su duba su ta shashin abinci da Alhaji Buwan to sauran kuma muna jira Allah ya ba su ikon yi Allah ya asasa mu da tausayin wani wa'annan bayan Amin amin godiya ta musamman da wato kuka amince da wannan gayyatar Allah isa kuma idan muka buƙace ku gobe za ku amince da wannan gayyatar din. Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa sauran girke girken mu tare da Hajiya Mero. To madalla a yanzu kuma za mu je mu saurari kwalaman yau daga bakin Hajiya Mero a can wato unguwar Makiya. Assalamu alaikum Hajiya Mero. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Hajiya Maimunatu Sadu. a yau dai kwalaman da zana dafa shi ne eh, miyan koko da tuwon gurka da farko dai na riga na sai kayayyaki na kamar ganye sharifiya da muke ci da shi kokon din kenan ina bukatan gyada soyayyar gyada kenan a niƙa da kuma busheshen kifi da ganda da crayfish wanda muke kira nan da janga sai kuma ɗan tattasai da ɗan kanwa kaɗan tattasan nan barkono kenan ɗan magi da gishiri da albasa ya ji sosai shi kenan bayan zan tsabtace ganye na zan wanke sosai sai na tsane shi idan na tsane na ajiye a gefe sai na fara da yayyanka albasa bayan na yanka albasa na sosai sai na soya tare da kifi bushashen kifin din kenan idan na soya sai na ajiye a gefe sai na ɗauko niƙaƙƙen gyaɗa bayan na gama dagula niƙaƙƙen gyaɗa na a cikin ruwa sai na ɗora na tafasa shi sosai bayan ya tafasu sai na ɗauko ganyen sharifiyar ganyen kenan na zuba a wuta bayan na zuba sai na ɗauki ɗan kanwa kaɗan na jefa a ciki domin wannan kanwan ne zai ba da damar eh, dafuwan ganyen kamar yadda nake bukata sai na ɗauko bayan kanwa sai na ɗauko yanzu kifi na zuba a ciki da kuma ganda da kuma ɗauko gishiri sai kuma ɗan magi da crayfish na zuba ciki janga kenan na zuba sosai domin a gaskiya shi yake ƙara zaƙin miya na kammala shi kenan na bashi ya nuna sosai bayan kamar minci talatin sai na sauke kana iya cin wannan miyan koko da da tuwon gurka kamar yadda na bukata a yau da kuma bambaron da rogo da kuma garin kwaki tuwon garin kwaki ko kenan duka dai abin da ka bukata kana iya ci da wannan da wannan miya na koko a yau kwalaman mu na yau kenan hajiya muna salamu alaikum ni ce maimunatu sado muryar hausa na sashen voa a nan duwala a kasar kamaru. masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu a Kamaru Maimunatu Sado da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Chare.